'yan uwanmu jama'ar musulmi maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a bisa sharuɗan shari'ar musulunci muna farin cikin sanar da ku cewa yau lahadi 29 ga watan shaban 1440 bayan hijirar shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya daidai da biyar ga watan mayu shekara ta 2019 miladiya an kawo ƙarshen watan sha'aban mun sami labari da tabbacin ganin sabon watan ramadan daga shugabanni da ƙungiyoyin addinin musulunci a ko'ina a cikin faɗin ƙasar nan kuma kwamitocin dubin wata na ƙasa da na jihohi sun tantance kuma mun tabbatar mun amince bisa ga haka gobe litinin shida ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya ya zama ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan hijira saboda haka muna kira ga jama'ar musulmi da mu tashi da azumi gobe idan allah subhanahu wa ta'ala ya kai rayukanmu. Mai alfarma sarkin musulmi kuma shugaban majalisar koli ta harkokin addinin musulunci a Najeriya Muhammad Sa'ad Abubakar kenan. Sa'ad da yake bada sanarwar ganin jinjirin watan azumin Ramadan na wannan shekara a daren jiya Lahadi, tare kuma da umurtar al'ummar musulman kasar da su tashi da azumin a yau Litinin. To sai dai mai alfarma sarkin musulmin ya yi amfani da damar inda ya kira ga dukkan 'yan Najeriya da su tuna da shugabanni da kuma yanayin da kasar take ciki musamman a sha'anin tsaro a dukkan ibadodi da addu'o'insu a tsawon wannan watan na Ramadan. Wannan karon dai Najeriya ta yi muwafaka da kasar Saudi Arabia wacce duk da yake ta ma duban watan tun a ranar Asabar to amma ta ba da sanarwar soma azumin a yau Litinin. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.